na muhabara da aka tsara na kwana biyu a wannan masallacin mai albarka masallacin injimi islamic trust a nan garin maiduguri a munasabar samina da aka shirya a wadda aka gabatar a jami'ar maiduguri wadda kuma allah subhanahu wa ta'ala ya daggara yau aka kammala yau muna tara ga watan shawwal shekara 1443 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ya dace da 30 ga watan biyar shekara 2022 miladiyya wani rufin allah subhanahu wa ta'ala mai datar da mu ya albarkaci wannan majalisi nasihu da malaman na za su yi mana allah subhanahu wa ta'ala ya amfani mu duniya da lahira kamar da jiya muka faɗa jiya shi ne malami da muhammadu sani umar musa rijar lemu ya mana karatu mai tsada a kan ni'amatul amni ni'mar zama lafiya yau kuma insha Allah malam zai dauki wani maudu'in wanda yake muna da bukatarsa ko wanda yana da muhimmanci a rayuwarmu ta addini musamman a wannan zamani musamman kuma matasa zai bayani a kansa kamar yadda magana a kansa ba an gabatar da su gaba daya a shek doktor abubakar muhammad sani birnin kudu shi ne zai gabatar da karatu a yau da allah subhanahu wa ta'ala ya dantar da shi a ba shi hikima da basira ko ya kara masa za mu akwai hikimar isha Allah ya kara masa hikima da basara ba basira tafaddal mashkuri Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له <clears throat> ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين وانا da muka taru a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammadu indimi a wannan gari mai tarihi mai albarka mai duguri jihar borno a wannan kasa tamu ta najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina roƙon allah maɗaukaki ya haɗa ni da ku ya ba mu dacewarsa inda za mu faɗi ya zama abu ne da allah zai yadda da shi da zai saka mana a kansa Allah kuma ya ba mu taufiƙin mu faɗi abin da yake shi ne daidai abin da yake kuskure kuma Allah ya tsare mu daga ƙarrara shi Allah ya hana shi shiga ƙwaƙwalwarku Allah ya muku albarka Allah ya wannan gari albarka Allah ya tsare dukkan fitintunu Allah ya zaunar da ku da mu baki ɗaya lafiya abin da zan tattauna a yau bana son mu ci lokaci mai yawa al'imanu billah imani da Allah wani zai ce to ai wannan duk mun san shi dama haka abin yake kullum a gaya maka abin da ka sani saboda ya fi zama mala'ika jibril ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin nan mashhuri wanda ma ake ce masa hadisi jibril shine hadisi da na san kowa a cikin kunan ya haddace sau da yawa in zan tattauna shi na kan ce da za a ce a rufe masallacin nan duk wanda bai haddace shi ba ba zai fita ba insha Allah kowa zai fita hadisin jibril an umar radiyallahu ta'ala anhu wanda ɗansa abdullahi ya ruwaito kamar da aliman musulun ya ruwaito lokacin da abdullahi bin umar ya je haji ko umara ya haɗu da wasu mutane biyu daga basra suke ba shi labari a garinsu ko yahya ibn ya'mur ko ɗayan kuma abdurrahman alhimyari suke cewa a garinsu a basra akwai wasu mutane sun fito sun bayyana ake nufi suna cewa innal amra umru ai lamari da kake gani babu wata kaddara sai abu ya faru ma Allah yake saninsa ma'ana mutanen da suke kore kaddara ne abdullahi ibn umar yace waɗannan mutane inni bari minhum ohun hum a minni sai ke cewa domin kuwa na ji babana sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر هكذا قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال قال قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائف قال فأخبرني عن أماراتها duk da wani hadisi na san duk kun san shi tsayi a cikin wannan hadisin abu ɗaya za mu tattauna wannan ɓangare na biyu abin da ya shafi imani da ya ce an wa mala'ikatihi wa wa rusulihi sai kuma yake wa an tu'mina bil qadar saboda asalin dalilin hadisin sababin wurudinsa akan maganar qadar shi yasa nan yake wa an tu'mina bil qadar domin saboda masu ƙaryata kaddara ne ake magana a kansu su ne sababin kawo hadisin shi yasa bayan ya faɗi biyar din da zai faɗi kaddara har ya nana sai cewa an tu'mina bil qadar sannan kuma ya faɗi sauran to abinda mu tattauna ne al'imanu billah ba dan saboda sauran ba su da muhimmanci ba amma saboda dama shine asali al'imanu billah imani da Allah malamai suna cewa wannan ya tabban manu arba'ata ashiya ya kunshi abubuwa guda hudu shi imani da Allah na farko al'imanu bi wujudihi imanin cewa akwai Allah ɗin tukuna domin wanda bai imani da shi ba sauran abubuwan duk ba su taso ba wannan dai tafsiri ne na sani kamar da kuka sani mustalah alaihi bainal ulama eh, zancen tafsirin tauhidi zuwa salasatu aqsam zuwa ismaini da itibarat duk kun sani dai ɗaliban ilimi sun sani Eh, wannan kuma maganar wujudihi yana cikin rububiyya asali amma malamai suna so su yi magana akan wata qadiyya musamman wadda take da alaka da raddi ga ilhadi sukan ware wannan ɗin ai magana a kansa wanda kuma wannan shine abin da zamu yi yau insha Allah abin da zamu tattauna akai duk da yana da alaka da sauran guda uku شيني الإيمان بربوبية الله ربا كون في نعم خالقا ومالكا ومدبرا شيني إيمان بربوبية أبو نبي كين أركان الربوبية كما سنوا أن أبو بوا أكو إن كجانتي ركنا إيمان بربوبية سنوا أبو بوا أكو sauran abubuwan af'alullahi almuta'alliqa bi rububiyya suna komawa cikin waɗannan uku al'amarin farko shine al-khalqu na biyu al-milku na uku at-tadbir komai da ka gani halittar Allah kuma milkin Allah ne milki abinda ake nufi mallaka akwai bambanci tsakanin milk da mulk mulk sarauta milki kuma shi wato mallaka to duk abin da ka gani Allah ne ya halicce shi komai da ba Allah ba Allah ne ya halicce shi lam khalaqahu Allah tabaaraka wa ta'ala ba'da an lam yakun awjadahu Allah ta'ala min adam shine bature ke cewa creation ex nihilo wato halitta ba daga komai ba da ba komai Allah ya halitce shi duk duniya kuma wannan halitta ba wai a dukkan duniya da kake gani haka ta samu kanta ba a Allah ne ya halicce ta a lokacin da ya so yau ya halicci wannan gobe ya halicci wannan saɓanin abin da falasifa suke imani da shi cewa duniyan nan ita ta samar da kanta yadda ka ganta nan haka take ba ta da farko ba ta da ƙarshe wanda kuma wannan korewa samuwar Allah ba za mu shiga cikin wannan ba don haka duk abin da ka gani Allah ne ya halicce shi kuma duk abin da ka gani mallakar Allah ne kuma duk abin da ka gani wanda ma baka gani ba duka Allah ne ke tafi da rayuwarsa shine mana da haka alhalku khalqu wal milku wa at wannan sannan imani da uluhiyar Allah imani da cewa Allah subhanahu ta'ala wajibi ayyukanmu na ibada su tafi gare shi shi kaɗai kar aiwa kowa shi wancan na farko tsida ce karɓa shi ka yadda cewa Allah akwai shi sannan kuma Allah shi ne mahalicci shi ne mai gudanar da komai kuma mamallakin komai da komai wannan kaga imaninka ne iliminka ake so ana son ka isbatin wannan abu shi kuma wannan uluhiyya ayyukanka da kake aikatawa to ka kaɗaita suka yi wa Allah shi kaɗai shi kaɗai ake wa sallah shi kaɗai ake wa azumi da nufin sa shi kaɗai za ka nemi ilimi da nufinsa da san neman ladansa za ka kyautata ma iyayenka duk abin da za ka yi ka yi shi da niyyar ya ba ka lada in ka haɗa shi da wani a ciki cikin aikin da ka yi masa za a duba wani irin aiki ne aiki ne ibada sirfan wanda za a iya cewa in ka yi wa wani wanda ba shi ba ka yi shirka babba ko kuma abu ne a babin ta'azimi shi ne ake ce ma shirka karama wanda galibi shirka karama ana samun ta ne a babin ta'azim ke sa kamar abin da shafi rantsuwa da wani Allah kaga ta'azimin wannan ne ba sarfin mahazin ibada bane amma in ya zama tsantsar ibada ce ruku'u sujada yanka roko yawa ne ba ni kaza to wannan duk wanda yayi wa wani wanda ba Allah ba cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah to ya yi shirka kuma shirka babba haka shi yasa ba a roƙon mala'ika ba a roƙon annabi ba a roƙon waliyi ba a roƙon wani shayi ba a roƙon wata bishiya ba a roƙon kabarinsa ko ruwan sama ko lafiya ko arziki wanda duk waɗannan abubuwa abu mai yinsu sai Allah wanda duk ya ɗauki waɗannan ya roƙi wani wanda ba Allah ba ya masa to ya yi shirka shirkar kuma babba ba ƙarama ba to wannan shine a babin abin da ake nufi da uluhiyya za ka wajibi a kaɗaita Allah a babin uluhiyyarsa na hudu imani da Allah a babin asma'i was sifat al-asma was sifat Allah yana da sunaye da ya sa wa kansa babu wanda yake sawa Allah suna Allah shine mai wa kansa suna Allah yana da siffofi shi ya sa wa kansa babu wani wanda yake kago wa Allah siffofi ya bashi ana istikakin siffofi daga sunayen Allah wanda ya sa wa kansa amma su sunaye ba a samu su daga komai wannan kamar da daliban ilimi sun sani a babin al-asma' da babin asifat da kuma babin al anillah to wannan duka a wannan babi ka yadda da Allah da abin da ya sa wa kansa na suna ka yadda da Allah da abin da Allah ya sanya wa kansa na siffa da ayyukan da yake aikatawa karka karyata karka kore karka kwatanta su da na ɗan adam ya fi ka sanin lafazin da zai amfani da shi wajen siffanta kansa don shi ya san kansa kai baka san shi ba in yace yana da suna kaza ka ce ya Allah na yadda in yace yana da sifa kaza ka ce ya Allah na yadda kada ya ce yana da siffa kaza ka ce a a ai ba a siffanta Allah da kaza in an yi kaza ai an masa makami in an yi kaza ai an siffanta shi da siffar dan adam tunda ya faɗa a Qur'ani kuma sa ya karrara ya tabbatar mana to karka canza masa lafazi karka juya karka ce a a ya kamata a bashi wata ma'anar daban domin wannan ba ta da kyau wannan tuhuma ce ga alkur'ani kamar ka ce kenan lafazin da Allah ya amfani da shi a qur'ani ya tazamman kufra ya kunshi kafirci domin duk abin da za a siffanta Allah ya zama akwai naƙasa a ciki kafirci to ya Allah cikin alkur'ani zai siffanta kansa da naƙasa duk ƙur'ani babu kafirci duk ƙur'ani girmamawa ce ga Allah naka Allah ba zai ce yana sama wani kuma ya zo ya ce in wani yake yana sama to ya kafirce ne Allah domin ya yi wa Allah makani wa ya gaya maka wani lafazi mai suna makani lafazin makani babu shi a ƙur'ani dangane da siffar Allah babu shi a ƙur'ani dangane da zatin Allah nafiyan au isbatan Allah bai ce akwai shi ba Allah bai ce babu shi ba haka tabbatar da shi laifi ne kore shi ma laifi ne haka wannan tsarin yake a gun malaman aƙida ina cikin lafuzza da ake kira al-alfar al-mujmala lafuzza ne da ɗan surutu da soki burutsu ɗan ilmul kalam su suka shigo da su haka mutum ya faɗa yace a ah, ai ba za a ce Allah yana sama ba sai dai a ce yana wai saboda sama ai ana dai daga hannu ne dama da ita ce qiblatud du'a'i ta in kai haka ai kai masa makami sai a ce me kake nufi da makami in ya faɗi wata ma'ana wadda take ta dace cewa ana nufin inda za a yi tawajjuhi a rufe ƙibla da makamantansu in iya wannan yake nufi a ce to ma'ana ce mai kyau amma lafazin ka tunda Allah bai amfani da shi ba manzon Allah bai amfani da shi ba rike kayanka wannan a kowanne babi kuma a babin aqida akan dauki wannan kamar ka'ida ba iya maganar babin sifat ba al-alfazul mujmala a babin aqida ba a karbar su la nafiyan wala isbatan sai dai wanda ya zo da shi ko yazo zo da su a tambaye shi ma'ana in ya bada ma'ana mai kyau yuqbalu al-ma'na wa yuraddu al-lafzu li adami wurudihi fi nusus ash-shar'iyyah to wannan a dunkule shine ma'anar al-iman billah waɗannan abubuwan hudu na san duk kun sani darasi ne nake nana ta mana in an tambaye ka me ake nufi da al'imanu billah shine waɗannan abubuwa imani da cewa Allah yana nan akwai shi ba wani abu ne da abstract ma'ana da ba ta da mahalli ba a'a Allah yana nan yana da zati yana da siffofi yana da suna. in an ce zati me ake nufi da zati ana nufin haƙiƙanin abu shi ma agun zafi kada ka ce jiki yawwa Allah ba ka ce masa jiki ba ka ce kuma ba ba jiki ba shi ma lafazin jismu yana cikin al'alfaz al mujmana lafazi ne na bidi'a dangane da Allah Allah bai tabbatar wa kansa jismu ba Allah kuma bai kore wa kansa jismu ba haka wanda ya nafiyu ya yi kuskure wanda ya isbati ma ya yi kuskure amma Allah yana da haƙiƙa zatinsa na haƙiƙa yaya yake ba mu sani ba ya ba mu labari yana nan ya ba mu labari sunayensa da siffofinsa ya gaya mana maɗaukaki ne shi a sama a saman bai gaya mana yaya yake ba bai ce a zaune yake ba bai ce a kwance ba bai ce ya yake ba bai ce kuma yana da bukata a al'arshi ba baya bukatar komai ya in an ce ya ɗaukaka ala fauƙar arshi ana nufin yana saman al'arshi ba cewa za ka yana zaune ba kamar da wasu suke wa ahalin sunna ƙarya suna cewa ibn taimiyya ya ce Allah yana nan a sama wai a zaune hadda guntu hadda kaza hadda kaza kalmomin da idan masu sauraro suka ji za su istibsha'in su mutane su kyamaci abin da ake magana a babu wani malami na sunna da ya ambaci cewa Allah madaukakin an ce yana sama ma'anarsa yana zaune ko multasikan bil arshi ko a kwance ko an duk wannan ba zo mun shi lafazin kaifiya ba ka shigar da hankalinka a ciki darasi yana nan imamu na malik ya ba mu ne da aka zo aka tambaye shi akan wannan ya abu abdurrahman ka ce arrahmanu alal arshi Sawa. kaifa sawa wannan tambayar sai da ransa ya a kai. har ya gumi yana tsatsagowa a jikinsa yace al-istiwa'u majhul in an ce istiwa'i to ba abu ne da yake majhuli ba an san da istiwa'i ma'ana istiqrarin abu abu ya tabbata ya daukaka haka in ka tashi fassara istiwa'i abin da yafi dacewa kai ma ka ce shine irtifa'i ai irtafa'a alal arshi kar ka shi wata ma'anar da za a ce abin da ake nufi zama ko kwanciya ko buƙatar al'arshi duk wannan babu kawai yana saman al'arshinsa wa kana arshuhu alal ma'i kuma kisawa alal arshi gashi nan ayoyi da yawa na san Allah ji dan malam Jafar a nan wurin ayoyin nan ayoyin nan guda bakwai masu istawa alal arshi na san waɗanda suke da rai a cikin ku lokacin da ya karatuka a nan dukkan haddace su nan ba wurin da za a yi muku Abin nan bane na istihadi da qur'ani duk malamai ne insha Allah na qur'ani Allah ya kara muku albarka to mu kyale wannan saboda kada shi mana lokaci mu dawo kan abin da na san mu tattauna al-iman bi wujudillah mu sake dawowa kansa wani zai ce to ai wannan mas'ala sai ma da da a baya ma malamai har suna cewa babu buƙatar ma a nemo dalilai a kansu ko ta da malami da kimiyya ya saba ambatawa ina magana akan fakhruddin razi cewa wata rana ya ji garin ne sabur an taru an zo za a gan shi zai yi wa'azi zai karanto wa mutane dalilai guda dubu A kan cewa akwai Allah Shi ne har aka yi gaya wata mata tana jeji tana kara Da aka ciki taho mana ga wani babban malami can ya zo ana yi sabo mutumin rai zai ba da hujjoji guda dubu akan cewa akwai Allah sai take cewa ba dan akwai kokonto dubu a zuciyarsa ba da baya bukatar dalili dubu a zuciyarsa akan saboda shi sanin cewa akwai Allah dalili ne ya tabbatar da shi dalili fitri dalili aqli dalili shar'i dalili fitra ce asali Allah ya gina mutane akan jin sanin yadda da karbar cewa akwai Allah akwai mahalicci akwai wata fawa har wanda yake kafiri bai yadda da baya bautawa Allah baya musulunci in ka tambaye shi ta ya kago duniya Ai dai ba a lawasa an gurɓata masa tunani da wannan neo ko neo atheism da ake yi yanzu ba in ba a gurɓata masa tunani da wannan ba zai ce maka akwai wata spiritual power da take gudanar da rayuwarsa ya shi'uru biha yana jinta ko da ba zai iya ce gata ba ba zai nuna ba amma ya san akwai shi yasa wannan shi ake nufi da mene dalili fitr Allah man annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cikin hadisi cewa manzo cewa dukkan mauludi ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk abun haihuwa iyayensa suna haifarsa ne ala alfitrati akan fitra fitra menene wannan fitra din asalin fitra shine khalq amma istilahan abin da ake nufi shine al-istidad an-nafsi li qabul al-iman billah wa taslim lahu shine natural disposition to believe in the existence of Allah jikinka da zuciyarka a shirye suke da cewa ba za su yi inkarin akwai Allah ba to shine wannan fitra ɗin ko ba karatu ko ba ilimi ko ba koyarwa ko baka je makaranta ba ka yi boko ba baka yi arabu ba ka yi komai ba in aka tambaye ka daga ina kake wa ya halice ka mutum zai ce Allah ko bai san sunansa ba saboda ba a gaya masa ta hanyar karatu ba zai ce wani ƙarfi ne kuma dalilin fitiran nan ne ke ingiza shi yayin da matsala ta auku gare shi sai ya tawajjuhi sai ya koma zuwa ga Allah ne wannan ma'anar cewa wannan kuma dalili da saboda mutum zai ji ashe yana da buƙatar in zai faɗi in bala'i zai zo ba shi da lafiya ya rasa yadda za a yi kansa ko bai san komai ba zai ce ya Allah waɗanda suke atheist akwai wani bawan Allah da da atheist ne ya musulunta yake ba da labarin musulunta o atheist o a rika fasara da hausa ko ne ka san ka gurin ka ne mai sauki a maka gurin wasu to to ba ne larabcin da na turancin duk an zuwa fasara da yarin da ake to a yi hakuri in an ce ko in yi muku da bullanci to ba laifi ah, in an ce acist da turanci asali kalma ce ta greek su a wurin sun ce Fiyo fiyo shine ilahi ilahi shine Fiyo. shi yasa karatun ilimin sanin Allah ake kiransa theology ko yau theology kamar da sauran abubuwa ake cewa kaza logic study kenan ko shine logic to shi kuma theo is the study of god to shine theology to idan aka kawo ke nan aka liƙa da theism ma'ana waɗanda ba su yarda da akwai Allah ba su ne ake cema atheist ko atheism an fahimci abu? yau su kuma masu theism ko theist su ne waɗanda in ka cire a ɗin su ne masu yadda da akwai ƙarfi akwai fawa akwai mahalicci ko da ba a kira shi Allah ba dai a cikin masu tabbatar da akwai mahalicci su ne waɗanda ake cewa theist an fahimci wannan yanzu to na fassara ah, to su masu wannan cewa babu Allah wani abu ne ba ko yau na fara bada labarin wani bawon Allah ah, Abdullah Lawrence Brown ya wuta lafiya akan wannan zancen sunansa abin da ya shafi atheism ta tattauna shi ta bangarori daban yake cewa wasu sun ɗauka da shi kirista ne sai ya bar kiristanci ya koma musulunci ce sam ba haka ba yake shi da atheist ne da yadda da Allah samsam wata rana matarsa ta haihu da ta haihu bayan 'yan kwanaki sai ya zama aka gabata da lafiya Shi ne likitoci suka tabbatar masa cewa zuciyar ta ba ta da lafiya tana da matsala a zuciya cardiology suka hadu a kanta aka tabbatar da cewa ba za ta ga wuce kwana uku ba za ta mutu Wani ita ce kistar musulintarsa to shi ne shi kuma ya zo ya rude hankalinsa ya tashi da kansa yake ban wannan kissar wata rana a madina a gidansa ya zo yake sai ya yanzu yake ta zagayawa a asibiti sai zo wani sai zo wani wuri a rubuta prayer room inda dai ake yi mutumin amerika ne sai shiga prayer room ya shiga prayer room sai daga hannunsa ya ce oh god if you ever exist ya Allah in dai kana nan to in akwai ka to ina ta ina roƙonka wani abu yace ya Allah ina roƙonka in dai kana nan to zan roƙe ka sai ce wannan yar na yi maka alƙawari in dai ka warkan mun da ita ni kuma zan binciki addininka na gaskiya in bauta maka da shi Allah ko shi ne Allah yake wallahi shi dan boko ne sirfan gidansu gidan jin daɗin duniya ne iyayensa masu hali ne ba talakawa ba yace ba a taɓa haɗa shi da wani zuwa coci ba kwata-kwata dama can kawai a ji daɗin rayuwa yace don haka ba ba ba ka kira shi kirista ba yadda akwai Allah ba haka kawai yake rayuwarsa to wannan abin da ya faru Allah ko Allah sai amsa masa yana fitowa daga dakin addu'an nan bayan da yamma ta yi ya sake komawa asibitin sai ya niya jiri layi tana motsi wanda da ba ta yi yasa aka bo aka bincika sai aka ce ai wannan yarinyar ba komai a jiki da zufa da safe ga halin da take ciki amma yanzu ga kuma halin da ya canza likitan yace shi zai yadda da wannan abu kusan naturally dama likita sa ya kira 'yan uwansa suka yi converging a kanta suka taru a kanta wajen su goma cardiologist duk suka bincika komai suka ce wannan cutar ka allamta kun kamar ba a yi ta ba kwata-kwata ta warki to shi ne yake cewa lalle ya yadda god has fulfilled his part of the promise Allah ya cika nasa bangaren yake saura shi to ne fa lokacin ya fara karance karance dama cewa zai bincike bai ji ya tambayi kowa ba in da irin intellectual nan ne dama ba wai abin ba wai dolo bane ne head of department na ophthalmology gaba ɗaya na butin sojojin america a florida kaga ku ba za ka ce masa jahili ba a ilimin likitanci yau to yi je ta karatu ya ta karatu ya ta karatu ya karanta bible da littafan da suke da alaka da shi ya karanta judaism can a ƙarshe ya zo aka ba shi kofin fassarar alkur'ani ya fara karanta ko gamawa bai ba bai gama karanta ko rabi bai je ne a nan magana take na, ya je samu musulmi ya musulunta a hannunsu ya ce ba ruwansa da consequences ya rabu da aikinsa soja likita kuma na amerika fari dogo na asali ya bar duk duniyan nan da yake ji da ita shine daga baya samu aiki a madina asibitin magribi hospital da yake wajen airport har yanzu da sani na yana hmm. to wani iya labarin zan tsaya ba sai na saurin tafasil ba abin da yake faɗa ni abin da sa na kawo wannan wasu ne suke cewa yana cikin waɗanda suka ta daga kiristiyaniti ne ke cewa ƙarya ne shi ba kirista ba yawa dalilin kawo wannan zancen ki haka shi ne yake magana kuma bayanan yake cewa duk wanda zai ce maka wai sciences ne ya karanta ya yi bincike mai zurfi a ciki ya sa ya gano ba Allah ke karya yake sawa'un an tattauna abin da suke faɗi don da dama galibi su waɗannan da ake ce ma atheist ko 'yan ba Allah Shi shubuhohinsu ba yawa ne da su amma suna da dabaru ba na son mu shiga cikin detail na abin da ya shafi ko wato tafasil da bayani dake dake dangane da shubuhohinsu amma galibi su suna kaucewa a tattauna shubuhohinsu abin da suke so kai su sa maka kokonto a naka asali ce sama ne suke cewa kada ka bari hankalinka ya tashi in wani mai irin wannan eh, barababiyar ya zo maka musamman kun san yaranmu yanzu da dama an kwashe su zuwa ga wannan tunani kuma wannan shine dalilin da yasa na zabi mu tattauna akan wannan ƴaƴanmu ina nufin ƴaƴan musulmi 'yan arewan Najeriya Hausa Fulani Kanuri ko duk kabilunmu dai na arewacin Najeriya nan musulmi wani ya ce wai masu sa babban riga dai ko ma waɗanda iri to musulmi dai 'ya'yanmu yanzu sawa'un wanda suka fita waje karatu waɗanda suke cikin gida suna karatu tunda yanzu abin ya fi ƙarfin zancen karatu zuwa wani ɓangare a'a yanzu duniyar sai tana nan a hannun kowa a aljihunsa saboda ta hanyar waya ɗin nan babu abin da ba a yaɗawa yanzu ta hanyar wannan waya ana ba mu labari yanzu akwai 'ya'yan musulmi suna zaune a gidansu sun haddace ma alƙur'ani za ka kawo aya su ƙarasa maka akwai mai limanci ma a wani wuri yadda wani yake faɗa amma kuma yana cikin wannan masu wannan aƙida mummuna ta cewa ba Allah kun yadda akwai bala'i ko ba babu bala'i to babban abin da dama su ya dame su galibi abinda suka fi da hankali mu cewa akwai Allah kuma ba saboda suna da dalilin babu Allah ba kun san akwai bambanci tsakanin a ce kana da dalilin babu abu da kuma cewa baka san akwai dalili ba kuma kuwa ne ba adamul ilmi dalili laisa ilman bi adami wujudi dalil ai sanannen abu ne wannan ka'ida sai sananniya a wurin gaba a wurin malamai a wurin malamai zan fasara dama wato cewar kai ba ka da ilimin akwai abu baya nufin cewa babu wannan abun kai ne baka sani ko ba haka bane amma mutum ya zo kawai sai wai su ba su yadda akwai Allah ba sai a ce masa to me yasa baka yadda akwai Allah ba sai ce saboda shi bai ga dalilin akwai shi ba ko wani rashin hankali ne hmm? wani rashin hankali ne yawwa ai cewa za ka yi ga dalilin da ya nuna mun cewa babu shi su kuma da dalilan galibi abinda suke ambata ko su ce duniyan nan daga big bang aka same ta da duniyar haka take cluster haka sai ta balle cikin ta ware shike nan sai dutse ya dutse sama ta yi ƙasa aka samu abin nan ke nan kuma sai komai ya lafa sannan kuma sai ta hanyar aka samu eh, abin da suke cewa evolution da natural selection shi evolution eh, akwai masu iliminsu da suka yi tabi musamman da charles darwin da aka da ya fi shahara a waɗanda aka danganawa da suke cewa wai komai ka gani daga jikin wani abu ya emanate ya fito aka samo shi irin yadda an yi mutum ya bayan gida a jeji idan bayan gidan ya daɗe ya riɗe bayan ana samun tsutsa ba yau sai suka ce to duk duniyar ma wai komai da haka aka samo ta da daga wani abu ne wani abu ya zama wani abu da a ruwa ake sai aka yi wata ambaliya sai aka fito bayan ƙasa sai wasu suka samu da ruwan tekun ya koma ciki sai wasu suka koma tare da shi wasu kuma sai suka zauna wanda suka zauna din to akwai tsirrai sai wannan tsirran ta hanyar wani abu wai natural selection sai suka adaptin wuri suka zazzauna sai wani ya zama kamar yana kamar biri-biri sai ya canzawa yana canzawa yana developing yana developing sai koma mutum sai aka sami shi wannan da ya lolo gashi ko da gashi irin namu kenan sai aka ce ga dan aji kai kana ji ka san akwai abin dariya to amma su ba sa tsayawa a tattauna wannan abin scientifically da su saboda galibi in ka samu ko a tsakaninmu nan za ka ga waɗanda suka yi sciences suka karanta hakikanin me biology me chemistry physics nan suka kware a ciki ba za su yadda da wannan shirman ko ba haka bane sun san hakikanin yadda halitta take waɗannan abubuwa da kuke gani Allah ne ya halicce su ba daga komai ba yace su zama kuma suka zama am khuliqu min ghayri shay am al khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardh bal anan ne yake bal la yuqinu kun ga bai ce bal la yu'minuna ba bakar anan bal la yuqinu sai an da lafazin ne sai nuna maka cewa waɗannan mutanen da ma duk wanda yake inkarin wujudin Allah da asalin halitta da yadda suke ko ba za ka same shi da yaƙini ba fal suke da kokonto shi yasa da ma a cikin su waɗanda ba za su iya bayanin aqidar ba ba su fito sun ko ba su fito sun ce su atheists in bane akan ce musu agnostics kun san agnostics agnostics su ne waɗanda su ba su ɗauki position ba ba su ɗauki ba za su ce maka akwai Allah ba za su ce maka babu Allah ba su ba su san inda suke ba ba hun fi hairacin min amrihim a ruɗe suke hidimummu ‘yan kokonto to duk waɗannan suna nan yanzu ana tallan waɗannan aƙidun ana fesa su cikin Da ka magana akan wannan babin da na zaɓi mu tattauna ba wani abu bane illa mu yi ƙoƙari da Allah ɗaliban ilimi da cikinmu masu ƙoƙarin karance-karance su daure su karanta littafan musulunci da suka yi maganin wannan matsala ka karanta ilimin rububiya duk ƙarfi سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سنريهم ويجي مجانا أنا سنريهم زمن هنا مصر آياتنا في الآفاق أثافا لي وفي أنفسهم هكذا أكنس سوكنس حتى يتبين له بينا جيسو annahu ai Allah huwa al-haq cewa shine gaskiya Allah fa shine abin sanin da yafi kowanne abin sani sanuwa shine a'rafu mu'arraf duk wanda za a yi maka bayanin waye shi to Allah fi kowa zama sanuwa a gurin dan adam inda mutum mai hankali ne kuma akan fitrar sa yake shi yasa malami suka ce ba a buƙatar dalili ma akan cewa akwai Allah to amma ku duba ku yanzu zamanin namu ya biyo muna neman dalilan har mu gaya wa mutane akan lalle akwai Allah kuma ina kokari ina so yan na da Allah mu mai da hankali wajen karanta waɗannan abubuwa kamar da na ambata ba dan komai ba sai dan ƙoƙarin fidda 'ya'yanmu da wannan irin abun ya fuzge su zuwa ga gashi su tuba galibi a zamanin yanzu abinda ya ɗauki mafi yawansu shine maganar more rayuwar duniya ba saboda dalili ba akwai waɗanda ba dalilin ba ne ba su karanta komai ba kawai suna son su ji daɗin duniya ba sa son aike musu wa'azi abu kaza haram ne abu kaza kaza su suna son kawai duniyan nan su more mata shi sa wasu suke cewa wannan tunanin yana komawa baya zamanin wani epicurus epicurus a shekara ta 341 before christ ake cewa ko bc before the common era kai aka haife shi ya mutu kuma a shekara ta 270 daidai shi ma dai bc din sun ce shi ne uban fikirar jin daɗin duniya shi filosofi ɗinsa shi ne kawai duk yadda za a yi kaji ji daɗin duniya make yourself happy karka bari ka zama a cikin bakin ciki don haka daga cikin abubuwan da yake faɗa karka ji tsoron wani abu mana don't fear the gods haka ma yake cewa don't fear death har mutuwa yake karka ji tsoron mutuwa kawai ka fanta ma ka ji daɗi ka more filosofinsa ya gini ne akan wannan shi ne abin nan uban wato abin nan uban mutu'a haka ake cewa mutu'a hmm. to shi wannan tunaninsa kenan akwai ba sai a 1778 aka samu irin su voltaire ba faranshi shi kuma voltaire shi ne the father of wannan freedom ɗin da ake ta faɗa freedom of speech freedom of religion yancin faɗin albarkacin baki kamar da suke fassara amma ba wata albarka a bakin da zai zagi Allah ko mun Allah hakanan yancin addini mutum ya zaɓi addinin da ya ga dama da izgilanci ga malaman addini inda dai shi a zamaninsa kiristoci yawa ba wai musulunci yake nufi ba su ne suka shugabanci tawaye a faransa da coci to shi ne wanda shi ne the father of wannan abubuwan na freedom duk da ake ta amfani da su yanzu ana so a dora yara akan kawai eh, ka ji daɗi kuma ka zagi wanda kake so ka ci mutuncin wanda kake so duk addinin da ka ga dama ka ce shi za ka yi kuma a ƙaƙaba wa shugabannin duniya tilasta sa hannu a conventions cewa sai an ba da kariya ga masu irin waɗannan ra'ayoyi kuna gani da yanzu Kungiyar kaza da kungiyar kaza kowanne abu yanzu yana da kungiya kuma yana da ranarsa rana za ta zagayo a ce yau ranar 'yan kaza ne hmm? har Allah ya kawo mu lokacin da za a ce akwai rana ta musamman ta 'yan lgbtq 'yan hmm? luwaɗi namiji mai neman namiji mace mai neman mace har a ce yanzu a wata ƙasar in ka soke su za a kai ka ƙara kotu kuma za a ɗaure ka to duk waɗannan abubuwan eh, harkar hedonism shi ne wannan harkar jin daɗin duniya da fantama rayuwa a yi abin da aka ga dama ta nan aka shigo wa mutane mu samarin mu galibi waɗanda ba ruwansu da addinin suka fada wannan kwarin akwai wanda ba zancen ya yi karatu ne har zaka iya zaunar da shi ku yi munakasha ba haka in aka yi sa'a ake musu kyakkyawar fassarar alkur'ani suka fahimci zancen Allah shi wallahi duk mutumin da yake san gaskiya kada kai nisa da alkur'ani ayoyin nan ka rike su قل من sama'i من السماء والأرض أم من sam'a السمع وال... والأبصار ومن يدبر الأمر ومن يخرج الحي من ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون ألا ملك كيادة قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ذكر أنت والأنم فسر يامك آيوي قال لي بذلك شواء ولما يحدث آية أنك كرنتو مثل ذي ذي إيك سامك قال لي بي أي إلي القرآن wannan abin da su malam suke mana na fassarar alkur'ani wallahi mutum ya ɗauki wannan auzahul bayan din nan ya zauna ya karanta shi daga farko har ƙarshe ya fahimci me Allah yake cewa alkur'ani da hausa amma baka je kayi karatun wani abu ba sannan kuma ka koyi larabci domin alkur'anin ya fi zaƙi ya fi garɗi ya fi ɗanɗano mai daɗi in ka iya larabci in baka iya larabcin ba ko an baka ma'anar ba za ka fahimci yadda yake sosai ba amma in kana ji larabcinsa to akwai wani abu da za ka je yana ratsa ka za ka gaskiya wannan harkar ta atheism babban maganinta a mai da ‘ya'yanmu alaƙa da alƙur'ani ke karfi zan zo insha Allah ambata mana wasu daga cikin waɗannan matakai insha Allah ta'ala na? a lokacin yayi bayi zan magana to akan tasirin waɗannan abubuwa in muka bari suka yi nisa a cikinmu mai za mu rika gani daga cikin manyan asar ɗin na ilhadi za ku ga alƙalaƙun nafsi zai yawa damuwar zuci da rashin natsuwa saboda duk yaran nan da suka shiga wannan in kasa ne suka tattauna da su suna da wata damuwa a zuci suna neman mai warkar musu ita e, shi yasa za ka ga ran da suka rasa abin da suke so ina suke komawa sai a koma inci hari, sai a kwamitin suicide sai mutum ya je kashe kansa to suna buƙatar ƙauna da soyayya da kuma jan su a jiki kuma da tattaunawa da su kar kai watsi da su ko ka ji haushi shi za a yi ɗana a ce yau ni ne na haifi ɗan da zai zama kaza da kaza wallahi ba ni ba sai dai in yanka ka in ka ɗauki wannan to za ka yi hasararsa cool down ka nutsu ka kai shi zuwa gun wanda zai tattauna da shi a malami mai fahimtar waɗannan abubuwa ya biyo masa ta inda aka shigo masa don a cikin hirar zai fahimci ta ina aka shigo masa to shi ma sai ya shigo masa ta inda aka shigo masa insha Allah sai ga sun fita tare ya fidda shi ومن أعرض عن ذكري فإن له منه Ba za ka ذا mutumin da yake wannan harkar ka ganshi yana da walawala da jin daɗin duniya fal suke da kokonto zuciyarsu halak ne damuwa ce mai yawa ko da za ka ga cewa suna ta sai sun samu kuɗi ka same shi ka garin da ba shi da kuɗi za ka ga damuwa sannan daga cikin abubuwan da suke waɗannan abubuwan suke sawa al'ananiyar fardiyya za ka galibi they are more concerned about themselves they are kept to themselves mutane ba sa son hulɗa ma da kowa zai zo masallacin wani za a yi sallar da shi amma baya hira da kowa za ga da gangan suna avoidin mutane saboda ba sa so a ritsa su yadda za a tattauna da su akan wannan sannan kuma babu wani dan adam mai kima da yake suna sansa aka hadisai na la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan duk ba ruwan su wannan karantarwa kansa kawai ya sani zancen ya samu kuɗi ya ji daɗinsa sa shi kadai daga cikin su akwai hubbul jarima tsananin san saba wa Allah da yin laifuka suna sha'awar wannan to wannan abun ko in yayi yawa ga rashin imani da Allah ga waɗannan laifukan kaga ina za mu shiga sai kaga kashe-kashe sun yawa yanzu me yasa ake cewa waɗannan abubuwa tsafe-tsafe sun yawa a cikin a yanzu ka je ka bincika ka gani ba iya maganar harkar siyasa ba kalfizin din ai mafi yawa wasu ba 'yan siyasa ba ne 'ya'yan manya ne a jami'o'i kuma ake sa a cikin waɗannan ko ba haka ba kusan ga sun koma ana bauta wa aljanu ana sa wasu riga ta irin kaza ga wasu hula ga wata irin tafiya ga wasu sarƙoƙi ga wani mai kaza mutum shi ba mutum ba shi mutum amma kaman ba mutum kuma wata dabba a daji ƙwaƙwalwarsa daban irin ta 'ya'yan gari daban to waɗannan musifin wannan harkar ta ilhadi da rashin imani da Allah in tana ja su ko kuma maganar hadibul usra rusa family system domin yana daga cikin manufofin ƙungiyoyin duniya ɗinnan da suke son su lalata al'umma a rusa family system shi yasa ake goyon bayan wannan lgbtq ɗin namiji ya je ya auri namiji mace ta auri mace ka yi duk abin da ka ga dama da incestuous relationship masu ka ga mutum an ce yana saduwa da yasta mace waɗannan abubuwan duk kuma a sawa mutane su rika jin ba komai ba ne mutum yana yin laifi ya kai irin wannan matakin laifin to duk wani wa'azi da mai hankalinsa baya kai zuwa gare shi ya kusa ya gama insilahi daga abin da ya kiyam na addini da na addini Allah tsari shi yasa zaka ga ana ta koko ana ta fada da mu akan family a hana aure ba a san a bar mutane ana ta tallan zinace zinace kowa zai abin da ya gada ku duba da a ƙasashenmu na nan arewacin najeriya a ce zina wani abu ne da sai dai a nuna wata unguwa a ce can ne unguwar da ake zuwa gidan karuwai ko ba haka bane amma yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba zancen matan aure ake ba ba zancen yaya a gidansu ba ba zancen ya da kaninta ba ba zancen wa da kannansa ba ba zancen yan mata a makarantu da malamansu da abokansu komai ya zama abin ado duka kuma za ka ga mutum yana biyan bukatarsa ta hanyar wannan to ba zai sha'awar aure ba in aka daina aure kuwa family system ya lalace ba zancen wane baban wane ne zai ji wannan sulkin wane ne zai ji kunyarsa an ɗauke kunya an ɗauke girmama na gaba an ɗauke duk abin da ake girmama a cikin al'umma na biyar abin da ya shafi na faɗi wannan in shahari shine za ga ana samun yawan kashe kai dan mu ba mu san wannan ba amma yanzu sai ka ji an ce ga wani saurayi ya je bayan gari ya rataye kansa wai budurwarsa ta ce ba ta san haka kawai budurwa yaushe ake Allah ya kyauta abu ne shida za ka ga eh, neman duk abin da aka yi musu salama ba afuwa ba zaman lafiya ba sha'awarsa kullum abin da yake so ya nuna shi mai ƙarfi ne kuma musamman ana tarbiyyar yara yanzu ta hanyar games din nan games din da suke koyar da violence suna nan a cikin gidaje abin nan a talabijin a tashoshi na cartoon din nan suna nan da yawa da kuma abubuwan da ake soyawa ko ai downloading suna nan wanda za a ce koya maka har a ce ga wani ma nan wani ya aiko mun shi yana ban labarin sabo ne ya fito ana nuna wa yaro ɗan shekara sha hudu sha biyar a makotansa ya za ka cuciwa ne ya za ka saci kayan wani ya za ka kashe wani wace hanya za ka samu wuka mai kyau ya za ka iya tsare wani a hanya duk wannan tunanin in yaro ya taso da shi to za ka ga al'umma kuma ta lalace kuma kai daga cikin sababinsa nesanta mutane daga Allah kuma imani da cewa ba Allah sababin yaduwar wannan abu abubuwa da yawa yara su tashi a gidan da babu addini idan mutum ya wayi gari ya tashi a gidan da babansa ma baya zuwa masallaci ya tashi mahaifiyarsa ba ta sallar asuba bai ga suna sallah ba ana ta shaye-shayen ta ba ana shan yasunan dogon abu nan mai yasunan shisha hmm? ana shaye-shaye ma iri-iri ba a zuwa masallaci ba ta tashi sai karfe bakwai na safe kullum to yaron da ya tashi a wannan ina za ka ga ina ina za a haɗa shi da zancen islamiyya da makaranta da sanin Allah da sauransu kuma sannan da haɗuwa da abokai waɗanda suka ɗauko irin wannan tunani ko ta hanyar intanet ɗin ko kuma a unguwa ko a jami'a duk wannan abun suna nan ana ba da labari a jami'o'i a ƙasashe da daban-daban idan aka ce wane dan wani babban mutum ne har haɗa shi ake yi in an ce daga najeriya yake daga arewa ko dan wani malami ko dan wani babban mai kuɗi wani mashhuri sai an nemo wani aboki an liƙa masa wanda ne irin wannan tunanin ne in ya batar da shi in ya dawo gida shi kenan an samu karuwa a irin wannan mummunar aƙida da mazhaba karance-karance na littafan waɗannan mulhidai atheist suna da rubuce-rubuce da yawa da suke yada kuma duk abin da ke ciki jefa maka kokon ne ba tattaunawa scientifically akan manufarsu game da na faɗi wannan da su kamar irin tactics ɗin shi'a ne mai shi'a ba zai yarda ka zo ku zauna da shi ku tattauna a kan littafan shi'a mai a cikinsu ba sai dai ka zo da shi ku tattauna a kan abin da ke cikin bukari da muslim kun san me dalili saboda manufar ita ce kai a jefa maka kokonto amma ba ruwansu ba ka ga sun ɗauko littafansu ai suna karantarwa ba ko kuna gani wani ya ɗauko alkafi ya ce yau hadisin mu kaza da kaza kuma a sa a talabijin ai ba sa yi saboda abin da suke so dama a cikin mujtama'in da suke zaune da shi na wanda ba shi'a ba majority sunna to su jefa kokonto akan wannan to su ma waɗannan haka suke in ka zauna ka tattauna da su ka kai su ƙarshen ya iya maka itirafi ya ce shi bai yarda da akwai Allah to in ya kai nan shi ya baka lagon da za ku ci gaba da tattaunawa akwai yadda za ka kama shi bayan yanzu za mu tattauna wannan ba sannan na yi magana a kan ɗaya shi ne ta gallubu shahawati ƙoƙarin harkar hedonist way of life biyan buƙatar rayuwa zinace-zinace luwaɗi da duk laifuffuka a ta yi kawai baya jin raƙaba baya jin zancen tsoron Allah waɗannan abubuwan duk suna cikin sabubban da sukan sa wannan abun ya yaɗu a cikin al'umma dole ne in tsaya nan da an nuna lokaci ba don magana ta ƙare ba wannan ɗan ba ne sha Allah yana cikin abubuwan da za mu zo mu tattauna su cikin silsilar da muke tattaunawa na masu inkarin sunna saboda wannan mawdu'in yana da alaka da inkarin sunna ta wani wuri zaka gansu masu wannan aqidar suna da kokarin su dauko hadisai su nuna maka hadisan ƙarya ne ana koya musu akwai littafai ma da aka rubuta nuna musu hadisai waɗanda yake ka sa wa musulmi ko kwanto da su sai za ka ji mutum yaro zai zagi manzan Allah zagi abu huraira ba tsoro sai idan yana tsoro a cikin inda yake zaune cikin musulmi ne za a yi masa wani abu amma galibi suka yi waɗannan abubuwan to wata ran insha Allah za mu zo mu tattauna akan wannan in Allah ya ba mu iko ya Allah muna roƙonka ka shiryar mana da samarinmu Allah ka dora su akan tafari waɗanda suka bace suka karkace din nan ya Allah ya Allah ka dawo da su kan hanya Allah ka kintsa su ka dawo da su ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yau kun san waye ne abokar birnin kudu kun sha gida kun sha koko malam dan samun yanzu mutum yana da diploma na da accountant filo accountant ba yana da diploma a ilimin accountant a ilimi kashe ido na duk wani ɗan goma ya ce gida ne kuma ga bayanin kan tabbaciyar aƙida daga tabbaciyar kukkula daga da ramunan kuma duk wanda yana ɗaukar haka aƙida da sauƙi ثم يأتي إلى ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آله وكم يأتي me. هذا هو السؤال وفي سجل هذا النبياني ذول الزي فهمتك وهرجع إلى تلا سمر إلى أجل الثوم كما أكيد الرد فهم شيء تبا ذول الزي ذلك فهم شيء صحيح يرى أكيد كما ذلك فهم شيء شيء ويضي جهة تمزي الأشياء لم فهمت الشكاوة أكيد صحيح يرى أكيد malam ya da lokaci ya karanci waɗannan abubuwa duka abin da shafi philosophy falsafa na san da yawa wasu abubuwa an fahimta wasu abubuwa mutum kawai an ji daɗin ibara ne kawai an yi kafara na san da yawa fahimta kuma hatsarin abin da yake faɗa a zahiri haka za ka ɗauka cewa wannan aƙidar da yake faɗa aƙidar cin Allah ba Allah ba gaban nan kamar babu gida haka take da suna nan bai wuce yana ji wata biyar bai zai shekara kanar da aka ba ni labarin wani yaro ya samu irin wani ya fara samun matsaloli a kan wannan al'amura baya sana kusa yan wasu ka zo da shi nan masallaci muka zo na shi yi fulayi ku matsalolin matsalolinsa da sauran sai ni na fahimci shi a matakin atheist wanda ba ce da Allah ba kwata-kwata muke shi taunawa da shi sai ce malam fahimci, fahimce ni ban kai can ba ban kai can ba abinda malam ya fara ni a agnostic ya yadda akwai Allah matsalarsa akwai scientific facts haƙa'iƙ ilmiya abin da ya shafi tafiyar rana da irin da halittu da sauransu wanda malaman sayin sun binciko hakika ne reality ne sun tabbatar ya fi gamsuwa da su akan sama da ayyukan alkur'ani da suke magana akan alkawun halitta da sauransu sai nace da shi tsaya waɗannan fa da suke faɗa malaman sai sun faɗa idan ka san cin da kanka ga gano ko ko labari aka baka kuke labari aka baki ka taba zuwa sama ko taurari ka taba shiga cikin teku ko ka da cikin duwatsu ka yi bincike da kanka ka ga ka ga wannan al'amura yake bai shi ba yace labari aka baka yace eh na annan ma labari da wata hujja da wani dalili tarihin jayar da labarin 'yan sayin akan na Allah da annabi sai gomu yana tattauna ce amma dai ma da ba magana amma ta ba ni hujja shi ta sa kari da yadda labarin malaman sayus a kan labarin Allah da manzon Allah tunda wata ma labari a gaba wannan ma labari a gaba kai ba ba ka da wani aiki ba abin da kake kai to a cikin wannan suna da anan garin ba na an zo da shi gaba na ba da shi ba zan gaskata ba nan so waɗannan manufofin suna nan dole matasan mu su mai da hankali kuma kuma da malam yake shi ne muhimmin karatu kuna ji nan bayanan da yake ta zubowa ya yi wance fassara ya ba kalmomin falsafa wanda ko ɗan boko ma an mai da hankali ba da su zubi ba gane ne yan boko namu za aiki suna ne yan boko mu da yan arabiya ma daga bayan musu har da boko ma yana ganin wani abu muna da ganin damar su saboda haka a tsari karatu karatun nan wurin malami shi ne magani a ni an tsaya zan ba malam da sau muhammad sani umar ya faɗi kalma ɗaya biyu bisa barkar cikin wannan taro kafin mu kammala mu